sakamakon zuwansa taro ƙasar Iran wadda aka yi a kan Falasɗinawa. To mu ba za mu yi mamaki ba domin dama ya riga ya faɗa a baya cewa Falasɗinawa ƙananun azzalumai ne. Duk da su ake kashewa, su ake ƙona wa gida, su ake ƙona wa dukiya, amma ya kira su da ƙananun azzalumai. Kaga ko ba ranar da zai goyi bayan a yi taron mara musu baya. to amma abin mamaki da yake ƙoƙarin nuna cewa wai idan ka ga kare na ƙoƙarin sunsuna takalmi zai ɗauka ne kamar yadda za mu ji. so gaskiya mutanen kaduna ku yi hatara muna muku soyayya soyayya ta musulunci soyayya ta aƙida kar ku yarda a ɗauko muku aƙidan iran a zo a saka muku mu dai yanzu ba mu ce ya zama shi'a ba amma dai in ka ga kare na sunsuna takalmi to aka yi sake zai ɗauka in ya samu guri zai ɗauka ko gane wannan bane to sai mu ce da kuwa haka ne ai da ka riga shi Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumin zamowa ɗan shi'a domin ka manta ne lokacin da 'yan shi'a a garin Bauchi suka shirya taro suka gayyace ka suka baka maudu'i da ka zo har kake jaje akan abin da ya samu Sheikh Ibrahim Zagzaki da ɗalibansa kamar yadda yanzu zamu ji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 ka nuna musu cewa fa 'yan shi'an nan ba kafirai ba ne amma abin mamaki yau kuma kana ƙoƙarin nuna cewa 'yan shi'a fa suna da wai aƙida na kafirci na shirka kamar yadda za mu ji mu koma laifuffuka da shi dr gumi ya soki <coughs> saudi arabia a yi mun yi magana kan aƙida ko cin aƙidan saudi arabia aƙida ce ta musulunci aƙida ce ta manzon allah amma aƙidar iran aƙida ce ta bautan gumaka aƙida ce ta bautan menene kaburruka da shi'a da shirka da kiran ayatullahi ana ana ana kamba masu ana kiran su da kiran imamul mahdi da kiran imamu husaini da kiran kiran ali ibn abi talib to kaga anan ba kai adalci ma shi kansa dr ahmad abubakar mahmud gumi ba ko da yazo yana yabon iran ai tsarin iran da shugabancin Iran yake ya ba ba aqidar Iran ba sai kai ka zo kana nuna cewa to a Iran din suna da aqidan shirka kamar yadda kai kake tsammani suna da aƙidar kiran Imam Ali, kiran Imam Husaini, girmama imma da sauransu. Wadda abubuwa ne wadda baka san su ba, kana so ka yi magana a kai. To kuma ai ba mu kaɗai ba, hatta 'yan ɗariƙa kana ganin su ma wai suna bauta mashehunai. alhali ba bauta ba ne Allah kaɗai ake wa bauta abin kake faɗa ba haka ba ne amma maganarka na cewa wai ai akwai wani babban saɓo wanda 'yan shi'a suke yi a iran yanzu haka akwai 'ya'yan shegu wai 'ya'yan mutu'a kamar yadda za mu ji eh, akwai wata barna suke mummunan barna ita ce temporary marriage nikahul mutu'a akwai 'ya'yan shegu waɗanda ba a san ubansu ba aka haife su ta hanyar mutuwa, gwamnati ne ma take ɗaukar nauyinsu suna nan da yawa amma saudi arabia fa to sai ce da farko dai tukun idan kai ka haifu idan kuma ka isa akan wannan ƙarya da kai ɗin ko ka zo mu zauna ko ka zo mu yi rantsuwa ko ka zo mu yi mubahala na baka zaɓin ɗaya daga cikin abubuwa uku idan ɗaya daga cikin wannan ukun ba za ka karɓa ba to ina cewa Allah ya la'anci mai ƙarya Allah ya tsine wa mai ƙarya kuma duk wanda ya ji wannan maganar da na yi ya ce amin ku har kuna da baki ka san abin da ke faruwa a saudiya ku da kuka kirkiro wani sabon aure wadda kuke kiransa da nikahul misiyar in baka sani ba to saurari wannan rahoton نستكمل اليوم سلسلة تقاريرنا عن المشاكل التي تواجه بعض الأسر في السعودية ونتحدث اليوم عن زواج المسيار والمسفار والنهاري وغيرها والتي بدأت تظهر في السعودية في ظل واقع محلي متأزم يشهد ارتفاعا متزايدا في حالات الطلاق وارتفاعا ملحوظا في معدلات تأخر سن الزواج حتى مع وجود مسميات الزواج الجديدة نواف القثابي وتفاصيلها يعرف السعوديون منذ سنوات قليلة أشكالا جديدة للزواج المسيار واحد من أشهر العلاقات الاجتماعية الجديدة في زمن باتت فيه معدلات التأخر عن الزواج تشكل ارتفاعا لا يتوقف to kun أولي سكا كيركيرو suka ألا دي wala Allah dai a wannan auren ne ake samun 'ya'yan shegu to abin da yake faruwa a ƙasar Saudiya din in ka ci gaba da wannan maganganu sai na kawo ma abin da ya fi zina wadda ake yi a saudiya sai na kawo maka kuma sai duniya ta shaidi haka din mu haɗu a kashi na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu